yace Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya ƙara wa malam lafiya ina da tambaya kamar haka sallar tahajjudi qiyamul layli shin wanne ne ya fi falala Yinta a cikin jami'i ko kuma mutum ya yi ta shi kadai a sha ruwa lafiya wannan matsalar an sha ta taudata kuma kusan duk shekara irin waɗannan matsaloli suna mai wani ala saboda rudari da ake samu wasu daga cikin uwa masu karantarwa da suke bayan da wasu fatoyi waɗanda suke saba ba abin da aka sani a tsarin addini da sunar annabi sallallahu alaihi wasallama a kowace shekara wanda yake ƙara bayuwa zuwa ga maimaita irin waɗannan tambayoyi din a dunkule a taƙaice sallar ta tahajjudi ko sallar kiyamun laili ita ce sallar da ake yin ta cikin dare wanda ɗan adam yana da dama guda uku a lokacin yin ta ko dai ya raba dare rabi rabi ya ibada rai rabi ya bacci ko kuma ya kasa dare gida uku kashi biyu daga cikin dare ya ibada kashi ɗaya ya bacci ko ya kasa dare gida uku kashi ɗaya daga cikin uku ya ibada kashi biyu bisa uku ya bacci kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a ayoyin farkon suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qum al Laila illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila waɗannan su ne lokutan da ake yin sallar dare kaga umin laila illa kalila tsaya madare sai ɗan kaɗan ka ciki nisfahu rabinsa a wunkus minhu kalila ko ka rage daga rabin kaɗan kaga ka kasa dare gida uku ka yi ibada kashi ɗaya bisa uku kashi biyu bisa uku sai bacci auzin alaihi ko ka ƙara a kan rabin ba na ka raba dare gida uku ka yi ibada biyu bisa uku kashi ɗaya sai bacci wa ratilil qur'ani lokacin ibadar dare kuma ka ringa jera karatun Alƙur'ani matukar jerawa haka Allah ta'ala ya yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mummunan da suke tare da shi a cikin irin wannan ibada inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfuhu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka Allah ta'ala ya ce inna rabbaka lallai mahalicinka ya ma'aikin Allah ya alamu tun ya san annaka taqumu adna min thulfayil layli kakan tsawon kakan tsayu ƙasa da bibisa uku na dare wa nisfu wani lokacin ka tsayu rabin dare din wa thulfahu lokacin ka tsayu ɗaya bisa ukun dare wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da wasu tawaga gummare da suke tare da kai kaga dai duk waɗannan ayoyi sun nuna ga lokutan da ake yin tsayuwar dare a cikin su da ƙiyamun laili kafin zuwan addinin Musa, kafin a yi hijira da ƙiyamun laili wajibi ce a farkon addinin musulunci da umarnin Allah da ya ce da annan sallallahu alaihi wa sallama qumil laila illa kalila dole ne duk wanda yake musulmi mu'mini sai ya tashi yayi ƙiyamun layli amma daga baya a ayoyin karshen suratul muzammil ubangiji ta'ala sai ya ɗauke hukuncin wajabcin sai ya barta a matsayin sunna Allah ya faɗi uzurrukan mutane ya ce wannan ya san ba zai basu kullum ya tashi su kiyamun laili ba alima an saya ya kone min kummar ba wa an tsaruna yan zuri gona fil arzi yan tsaruna la wa an tsaruna yi kati la fakwara kuma wa a kai mun wa an tun baka wa ma su kaddimu da an tuskin min tsairin tashiru ko inda allah inna allah ta kana aliman hakima wannan aya ta ambaci uzurruka guda uku da ɗan adam ka iya fuskanta wanda zai iya hana shi tashi ya sallar dare uzuri na farko alima an sai kunu minkum marda Allah ya san za a iya samun marasa lafiya a cikin ku wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah akwai kuma wasu a cikin ku yan kasuwa ne matafiya ne da suke kai kawo a ban kasa suna nema cikin falalar Allah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah akwai mujahidai kuma da suke tashi a jihari don ɗaukar kalmar Allah don aka ce kullum wajibi ne sai ɗan adam ya yi sallar dare irin waɗannan uzurruka na yau da gobe zai iya hana shi tashi wataran don ba bai tashi ba to kaga ya bar wajibi in ya bar wajibi kuma ko kuma ya yi zunubi to shi sa sai Allah ya sassauta wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya mai da sallar dare sai ta zamanto wato ainihin sunna ce mustahabba ga al'umma amma ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ce shi ba a dauke masa wajabcin ba da nassin ayar da ke cikin suratul isra'i wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda fadin Allah fatahajjal bihi nafilatan laka wannan umarni ne saboda ka sai umarni ne shawara akan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan cewar shi sallar dare ta zama masa wajibi amma wani ba shi ba to ita kuma sunna ce mustahabba to sallar dare lokutan yin ta zamunan yin ta zaka iya kasa shi kashi biyu akwai sallar da ake yi a cikin watan ramadan akwai sallar da ake yi a wajen watan ramadan sallar da ake yi a cikin watan ramadan yin ta a cikin jama'a a cikin jam'i ya fi falala saboda an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya fito yi sallar dare da shi da wasu tsiraru daga cikin sahabbai da ba su da yawa waɗannan da suka bi shi a rana ta farko sai suka kai wa jama'a labari cewa ai jiya annabi ya fito yi sallar dare a daren ramadana mun bi shi dal'i saboda haka washe gari sai adadin ya karu a cikin masallaci kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama nan ma ya fito ya ja sallar washe gari rana ta uku sai adadin ya ƙara ƙaruwa sama da yadda ake da shi da wannan shi ma sai labari ya ƙara zagaye gari cewa an fa fara sallar dare a cikin jami'i a rana ta hudu sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika bakin ba masa katsinke ana jiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito ya ja mutane sallar dare bai fito ba da asubani suka tambaye shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh nayi haka ne saboda ina jin tsoron kada a mayar da ita wajibi in aka wajen ta muku ita kuma akwai waɗanda ba za su iya shashi ba akwai wanda ɗabi'arsa da ya sha ruwa jikinsa ya mutu da irin ke samu ya kai sallar magariba da isha daga nan ƙwalusarsa ta tashi gajiya ta tashi ya samu low bp saboda haka akwai buƙatar ya kwanta ya barci. in aka ce masa wajibi ne ya fito ya salla a na ramadana to wani kan zai ringa barin wajibi da yawa a na ramadana ina fata mun gano wannan wani yana da nauyin bacci wani yana da larurar bacci wani in ya je yunwa ya galabaita to abin da yake so shine ya samu ya ce kwanta to duk irin waɗannan uzurrukan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalla ya ce abin da ya sa ban fito na ci gaba da jan jami'i ba don gudun kada a wajabta muku ita ta zaman wajibi a kau. a bayansa halifofin su sayi na abokan su sun tsaye da sallar dara cikin wata ramadana cikin al'umma sai na umar ɗan kafar ya jagoranta haka kuma ba'ur rashidun gaba ɗaya sun jagoranci sallar dara cikin al'umma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su lafifi dan karka ce wai bid'a ce irin yadda kai ka kirkiro bid'a kan ta maulidi Allah ya yana cewa wai hukuncin sallar dare ta hajji da Ramadan da daidai da hukuncin maulidi wai bidiya ce da ake musu to sai na Bakar yayi sai na Umar yayi sai na Uthman yayi sai na Ali yayi to kuma suna da nasi manzon Allah ya ba su sun sa iya yi alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin Allah ya ce ku rike sunnata kuma ku rike sunnar da halifofi na shiryayyun nan ba su shiryarwa suka dora ku akai kuma kowa ya san kula ba'ur rashidun su ne sayyidina abubakar na umar na usman sayyidina ali radiyallahu anhu wa radahu kaga su suna da lafifi to kai kuma ina ka samu lafifin na yi ina ka samu lafifin cewa wai za ka yi kiyasin aikin sabon manzan Allah da aikin da wani shugaban ka ya kirkiro gaba ka da wannan lafifi da a takaice dai ya yan uwa a takaicen takaicewa a yin sallar dare a cikin watan ramadan cikin jam'i ya fi ya fi lada ya fi falala mun gano wannan a yi ta a cikin jama'a ya fi lada ya fi falala a cikin watan ramadan ga wanda ya sami iko shi ma ba shi aka yi wajibi ba ne ko gane ku gane don har na ga wani shi ma yana rantsuwa yana cewa wai wanda ya fita ba shi da lada ko da ku a haramin matsayi ba wanda ya ce ma wajibi ne duk malaman da suke magana a kan kyamun laifin suna magana ne a kan cewa suna ce mustahabba mustahabbi ne dan adam ya rinka yin sa wannan shine abin da ake magana a kai ba wanda aka wajen tawa wajibi ne ba wanda aka ce in bai kusa ba ya saba wa Allah ba inda aka fito wannan ba wani malami da ya fasawa da wannan sannan an fita din ai addu'o'i ake yi neman gafarar Allah ake yi neman lada yake a wajen ubangiji ne girma da umarna kuma wanda zai fi baka takaici a ciki shine wanda zai ce maka ya rinka sukar sallar dare wai saboda mata suna fita sallar dare to su mata wa ya hana su zuwa masallaci da daddare mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce in za su je masallaci ka a hana su la tamna'u A ima Allah masajid Allah kada ku hana mata matan Allah zuwa masallatiyar ubangiji mai girma saukaka amma su ma da za su yi haƙuri su zauna a ɗakin mazajensu su yi sallar tafi lada a gare su tunda manzo Allah ya ce wa hunna khairul lahunna law kanu ya'lamu da za su salla a gidan dajin su ya fi alkhairi a gare su da sun san haka manzo Allah ya ga wata sahabiya yace ki sani cewa sallar da zaki a kofar gidanki ta sallar da zaki a farfajiyar gidanki ta fi lada fiye da sallar da zaki a masallaci na wannan sallar da zaki a cikin ki ta fi lada fiye da tsallar da zaki a farfajiyar gidanki a getsin gidanki ko a mai ake ce masa tsakar gida yawon tsohon zama a tsakar gidan gidanki ina ba ta mun gano nan a su yan zamani yanzu nan gaba kaɗan za a manta ko wani tsakar gida a gida a duk gida ake yi mai haraba ka tsakar gida gidajen da ne yanzu ko wanda yake da ɗan filin sa 25 by 50 ko kuma 50 by 50 shi ma burinsa a mai drive in ko ba haka ba to sallar da za ta yi a tsakar gidanta ya sallar da za ta yi a ɗakinta ya ta fi ce da sallar da za ta yi a tsakar gidanta su ma ke mun gane wannan amma a wajen ramadana dan adam ya yi sallar dare a cikin gidansa ita ta fi falala fiye da ya fito masallaci ya tara jama'a mazalar sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu kun fi buyutikum fala tattaqibuha qubuwa ku sanya sallolin na dare a cikin gidajen ku ku ringa raye gidan ku da sallar dare kada ku mai da gidajen ku su zaman to tamkar makabarta ka san makabarta ita ce ba a sallah a wajen ina fata mun gano wannan saboda haka wannan ita ce fahimtar mu ahlus sunna wal jama'a kuma ita ce fahimtar galibin malamai sun da kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga dukkanin waɗanda suke magabata na garashin wannan al'umma ina fata bayanin ya fi gobi ne Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon yi mata tsa'a da biyayya ka nuna mana tsariya a matsayin sa na tsariya ka ba mu ikon gode mata za mu tashi farin Allah ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله جل وعلا يكي أفلم يكسبوا في الأرض وشنيرك بدأت تفيع أبن أثارات fayanzuru kaifa kana aqibatu madina min qablihim to ga yaya makomar waɗanda suka wuce su a baya waɗanda suka kafircewa annabawa to ga yaya makomar su kasance domin cikin irin wannan akwai ɗaukar darasi akwai ɗaukar izina saboda haka sai Allah ya ce su bar garuruwan su bar ƙauyukansu su su daina kunshe kansa a wuri guda ɗaya su tashi su wata a ban kasa. su ga yadda ubangiji jalla wa'ala ya ɗauki hukunci akan waɗanda suka saba masa suka ƙaryata annabawa suka yarda da manzanni suka yin suka yin imani da ayoyin da Allah ya saukar su je su ga ya makomar su take a nan kasar Yaman kusa da su take ba ta da nisa su je kasar Yaman su ga abinda Ubangiji ta'ala ya aikata da ashabul hijr mutanen ahbab waɗanda Allah ta'ala ya aiko musu annabi hudu cikin ƴan uwansa adawa su je su ga yadda Ubangiji ta'ala ya halakar da su haka su tafi garin madadin sani garin samun diyarun samun wanda hanyar su ce ta wucewa idan za su tafi kasar sham su je su ga yadda ubangiji mai girma daukaka yayin da samudawa mutanen garin salihu alaihi salam sannan su tafi daular amuriya garin sadun. Wanda ita ma dan hanyar su ce kan gafar jordan inda suke tsallakawa su tafi Su da yadda ubangiji jalla wa'ala ya yi da mutanen annabi lutsu wanda har allah sai da ya koranta musu ya ce an kuna ganin garuruwan wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa aka lati ake nuna ba kuna wucewa ta garuruwan su ba da sassafe kan hanyar ku ta zuwa sham ba kuna wucewa ta garin da daddare ba kan hanyar ku ta dawowa daga sham wa innakum latamurruna alaihim muslimina wa bil layl Allah yake afala ta'qilun dan me yasa ba za su dauki izina ba hanyar da kuka dauka ita ba wadancan suka dauka hanyar da kuke kai a yau ita suka ba a baya ta bulle musu sun samu nasara a kan ta to dan me yasa ku ba za ku hankalta ba a nan ne fa bahaushe ke cewa gani gawa ne ya izuwa da tsoron Allah idan kaga Allah ya ɗaukaka wani saboda ya kiyaye dokokin ubangiji ta'ala sai ka bi irin hanyarsa kai ma sai ka samu ɗaukakar duniya da lafiya idan kaga ubangiji ta'ala ya kaskantar da wani ya azabtar da wani ya wulaƙanta wani saboda ya saba wa dokokin ubangiji ta'ala to kai in ba irin wannan matsayin kake so ba me ya kai ka ka bi irin wannan hanya me ya kai ka ka aikata aiki irin na wulaƙantattu in dai ba so kake kai ma a wulaƙanta ka ba kuma a nan ne ba wuce yake cewa wai idan ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta wa naka ruwa wasu ka ce ta ya shi kashewa ai ya riga ya kama ƙarshen da ya ci ya cinye ya maganar kashewa in ka bari hayakin sai tafko naka amma in ka shafa naka ruwa shi ka dan ka huta ina fata mun gane wannan shi ne abin da Allah ya zama ana yake gaya maka a nan wajen Bayan buru kai fa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim قائمة مدينة من قبله هذا الله تعالى كانوا أكثر منهم وأشد قوة سوى أن أكثر منهم سنبيس مرة in suna takama da yawa ne waɗanda Allah ya halakar a baya sun fi yawa wa a shaddu kowa kuma sun fi tsananin ƙarfi sun fi su ƙarfin soji sun fi su tanadin makamai sun fi su ƙarfin bakin fara'aji sun fi su ƙarfin mulki wa asaran fil ardi sannan kuma sun fi su iya haka ƙasa da barin gine-gine manya-manya a cikin ƙasa sun fi su karfi da dukiya da tattalin arziki amma ne zai faru fama azna anhum ba kanu yasibun Allah ta'ala ya ce duk abin da suka tsururuta na dukiya ko yawan al'umma ko ƙarfin toci ko ƙarfin makamai ko ƙarfin tattalin arziki ko manya-manyan gidaje waɗanda suka gina suka ɓoye a ciki wai sun samar wa kansu da kansu faro lokacin da azabar Allah ta zo duk waɗannan abubuwan ba su musu amfani ba don ubangiji ta'ala yana da hikima idan ya tashi gabatar da al'amarinsa to yakan mai da hankali da tunani da kwakwalwa ɗan adam ƙasan ƙasa ne sai zantar da ba. duk dabararka ubangiji zallawa ala ya fi dabara yusa ce, wa makaru makaran wa makarna makaran fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dambarnahum sun sun duk dabarar da za su mu ma mun yi irin tamu dabarar amma fanzur kaifa fanzur kaifa kana aqibatu ka ga yaya karshen dabarar su ta kasance anna dambarnahum Allah ya ce, sai da muka halakar da su sai da muka kaskantar da su wa makaru wa makaru wa wallahu khairul makirin sukan yi dabara Allah shi ma yakan yi dabara kuma Allah shi ne mafi alkhairin masu yin dabara saboda haka idan Allah ya ga dama sai janyo dan adam daga gidan tsaransa sai ya fito da shi sai ya fito da shi inda ba nan ne yake da iko ba sai Allah ya harkar da shi irin yadda yawa fir'auna wa fir'auna zil autan Allah ya ce ku kalli fir'auna ma abocin manya-manyan katangu da tsaro yana ganin cewa shi ruwa ta sha yana da tsaron da ba wanda ya sai karya tsaronsa yana da dogon ginin da ba wanda ya sai rushe katangar balle ya hauro to sai Allah ya bar ginin a bayan shi sai ya fito da shi sai ya halakar da shi ba da ba a ta kare ba kenan kalli karuna shi kuma da gida yake kafafa da gida yake takama da nan yake ganin cewa babu wanda ya kai shi to sai Allah ya ajiye shi a cikin gidan sai ya kai shi har sai ya shi da gidan sai ya haɗa ƙasa sai ya bulle su fa khasafna bihi wa bi darihi al-ard Allah ya ce da shi da gidan gaba ɗaya sai muka rusa a cikin ƙasa to kaga yadda ubangiji ne jama'a ɗaukaka yake mai yake al'amarin sa ko kalli adawa da muka ba da labari suna fa cikin gidan da jinsu Allah ya aiko da tsawa suka ringa tsubunnawa a cikin gidan da jinsu sai gashi an zo an same su kowa ya gurfana ga gidan ne ba su kariya ba fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin ka an lam yadraw fiha ana bu'dan li'ad qawluhu Allah ta'ala ce kasanci da nisa ya tabbata da adawa mutanen annabi haka ubangiji ta ya musu ku kalli samudawa su ma a cikin gidan Allah ya ko musu da iska min tsananin sanyi kwana takwas ta sandarar da sai ga shi sun zama to kai ka ce irin bishiyar dabilan nan ce da aka yanke wato ainihin kwanfanta aka fati haka suka zaman sosun cancanku a cikin ƙasa duk su fanfan da ne to haka ubangiji zallawa ala yake al'amari to shi ta a nan wajen allah jallawa ala yake fama an na an ne ya su yasu a da masu ubangiji ta ala ce ba da a ja'asun فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا وكفرنا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ubangiji jalla wa ala yake cewa falamma ja'atuhum rusuluna bin rusulun bin bayyinat lokacin da manzannin su suka zo musu da hujjoji mabayyana a nan wajen Allah ta'ala ya ambaci manzannin da cewa nasu saboda an tanadi wannan marbannin ne an girmama su su wannan al'umma da aika musu marbanni wanda ya kamata su kan da girman da Allah ya ba su su dauki su dubi irin mutuntawar da Allah jalla wa ala ya musu ya aiko musu manzo su kutun da guda dan ya karantar da su ya musu wa'azi su gane gaskiya su ba Allah su fama aljanna ba kai alkhairin da ya kai wannan alwanda ya kyamaci wannan alkhairin to shi ne wanda yake mafi kasance a cikin al'umma Allah ta laka kare wasu wanda cin malamai suka ce an ambaci manzannin anan da cewa manzannin su ne saboda galibin manzannin da ubangiji ta ala yake aikawa zuwa ga al'umma yana tura musu yan uwansu na jini wa ila adin asahum huda wa ila madyana asahum saliha wa ila madyana asahum shu'aiba wa ila thamud asahum saliha kowanne dan uwansu ake nuna ake tura musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma cikin ɗan uwansa aka tura shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi kaga dan cikin su ne dan kabilar su ne dan yaran su ne dan dangin su ne jika ne a cikin jikokin kakanni ina fata mun gane wannan to shi ne Allah ya dalla wa ala anan yace balan ma ja'atu rusuluhum bil bayyinat lokacin da manzannin su suka zo musu da hujjoji mabayyana farihu bima indahum min al-ilm sai suka rinda kafafa da girman kai bima inda mu suka ce su sun wadatu da abin da ke wajen su min al-ilmi na ilimi to kaga wannan shine jahilci cikakken jahilci jahilin da bai sani ba bai san bai sani ba kuma baya so ya sani huwa la yadri wala yadri annahu la yadri هو لا يدري ولا يدري wa لا يدري وهو لا يريد أن يدري إلى فاتحكم قال الله dinsin kenan zulmatun babu hako da babu shi bai sani ba bai san bin sani ba kuma fa baya so ya sani to ta wace kofa za ta shi wannan to shine ma'anar fariqu bima indakum min al-ilm sai suka rinda kafafa suka rinda jin kai cewa ai su ma masu ilimi ne kaga fa al'umma ce ummiya wanda ba ta rubutu ba ta karatu haka al'ummatan da aka suka wuce a baya ba wata al'umma da Allah ya ba da labarin ta samu tarihin rubutu ko karatu kafin zuwan manzanninta annabin dama shi ke zuwa da ilimin to kuma kun ce ku yarda ba ba za ku samu ilimi da wani ilimi za ku yi kafafa kisa ka Allah yake cewa hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani ilimi ne a baya wanda kuka sani fatukhrijuhu lana to kun zo mana shi mu gani kuma ba su da shi mun gane wannan falam a cikin ubangiji ne kuma dauka cewa har da dukkan ma yi bi ya sabi sai irin abin da sai kasance suna izgini da shi ya zo ya kewaye su wato azabar da suke izgini cewa in aiki za a kawo musu wasu alƙarya ta ta babu ita gaba ɗaya, burtu an kara ba sai wannan azaba ta zo ta kewaye cikin a duniya falazin zai hun min al'azabin adna nuna al'azabin akbar allah ya ce haka muka rinka tantana musu azabar kusa ita ce azabar duniya kafin fa babbar azaba mai girma ta zo musu ita ce azabar yin gobe a kiyama allah ta laka kare mu a gaba Allah ta'ala yake falan mara au ba sana lokacin da suka ga azabar mu ta zo musu qalu amanna billahi wahdahu wai a wannan lokacin sai suka ringa cewa mun yi imani da Allah shi kadai to kaga a wannan lokacin imani ba zai musu amfani ba tunda Allah ta'ala ya faɗa hal yanzuruna alla illa an ya'tihum Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika min jira ba za su imani ba ko sai suke sai lokacin da ubangiji ya zo musu a cikin rundina ta mala'iku ga girgije ya masa inuwa to a wannan lokacin ba za su imani ba a wata ayar yake har yanzu wuna illa an yi atiyahum an yi atiyahum rabbuka a ya yau atiya ba'du ayati ba yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul in tadru qul in tadru inna mutaqin Allah ta'ala yake cewa har yanzu wani illa an yi asiya rabu kuma bai suke jira ba za su imani ba ko jira suke sai ranar da ubangijin ta zai bayyana a gare su aw ya asiya ce ayati ko kuma lokacin da wani shashi na ayoyin ubangijin ta zai bayyana a gare shashin ayoyin ubangijin ka bai girma daukaka ko dai ya zamanto azabar halakarwa a lokacin cikin za su imani ko kuma ya zamanto a'a wata alama daga cikin alamomi na tashin alkiyama ita ma wannan babu ayatu rabbika ne ko kuma ya to wata cuta gagaruma wadda sun faddakar ba za su taba tashi a cikin ta ba sai ta kama su ne a lokacin za su ce za su imani shine Allah ya ce yau ma ya'ti babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha ranar da wani shashi na ayoyin ubangijinka suka zo to ko da rai yi imani imani ba zai mata amfani a wannan yinin ba sai Allah ya kawo hujja wanda duk mai hankali ya san an masa adalci a kanta yace lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ai a can baya an yi tafiyar da bai imani amma mutum bai imani ba an ta ce ya aiki na gari bai tsururuci aiki na gari a cikin imani ba to shi kenan kawai a rana tsaka saboda ka ga wuya sai ka ce kai a nan lokacin ka yi shekwar ka yi shan kai duk mummunan da suka ɗauki shekaru suna bin Allah suna imani suna gwagwarmaya suna iyamun laifi suna na hari suna tsaye da farillai suna raya sunoni suna guje wa haram suna nisantar makaruni duk waɗannan abubuwan da suka yi a rana tsaka shi ke nan kawai sai ka sauka shalda sai ka je kai shan kai sai ka ce ku shiga aljanna tare zai yi ba kai da kankan an ce kai wa kanka da kanka misali kai wa kanka adalci lam takun amara min qablu aw kasabat fi imaniha khayra wanda aka mata ko komai a cikin imanin ta kisa duk wanda yake saba wa ubangiji mai girma daukaka da ransa da lafiyarsa da damarsa ya ce ba zai daina ba sai da ya ga wuya to wannan babu lada Allah ba zai karɓi tubarsa ba daga cikin irin wuyar shine ne dan adam ya ga halaka raga ta ta zo masa sannan ya ce bari in yi imani to wannan lokacin ba zai masa imani ba abu jihar ibn sham ku kalli irin yadda ya kafin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma a ranar uhud a ranar badar yana kakari wai yana cewa a gaya masa ya zai imani allah ya hana shi imani a kai mutu ku kalli fir'auna shi ma lokacin da ruwa ya cinye shi sai da ya zo numfashi na ƙarshe sannan sai ce wai ya yi imani حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah ya ce har lokacin da ruwa ya cinye shi kala ya buɗe bakin sannan ya ce amantu la imani annahu la ilaha bihi banu isra'ila yanda al'amarin yake babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai ubangijin nan da Bano isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin ni ma ku yi mun rijista na zaman to musulmi Allah ya ce al'ana yanzu duk da melan da kai a baya ba kai ne kake cewa mutanen ka ba ana rabbukumul a'la ba kai ne kake musu ba annabi lakum bin ilahin gariba ba Ba kai ne kake musu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad ba ba kai ne wanda ka budu baki kace alaysa minkum misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahtiha wai ba kai ne kace ya hama da ibni ne ya farhan la'alli ablughu al-asbab asbab asbab al samawati fa aqtali ila ilahi musa wa inni la azmuhu kadiba akhu ah, waɗannan abubuwan shi kenan zai tashi a karan wannan kai kai wa kanka alanci Kai ka yadda shi ke nan sai a karbe ka ai ana karban musulunci ne cikin jin daɗi lokacin da ayoyin Allah suka zo wa ɗan adam ina ma kai irin tabliki su ita da aka ce daura yaki da annabi Sulaiman suka ce a a innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'ibbata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna kace ba zan yaki da shi ba amma bari mu gani galibin shugabannin duniya ana samun yan jari hujja da zarar ka rufe bakin su da yan kudade sai su shiru sai su baka kai mulkin ka yanda kake so wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun kaga wannan kwanyar da tana ja kace bari in tura musu da kyauta sai in ga da mai manzannin za ki dawo min da aka zo Sulaiman ya ce to ta kuka shigo mun? min atumi dunani bi malin fama atani Allahu khairan mimma atakum bal antum bi hadiyatikum kafrahuna ku kuke jin cewa kuɗi zai iya siyan dan adam ku kuke ganin in kana da kuɗi ka mallaki kowa kai kake ganin cewa in kana da naira za ka taka kowa ka zauna lafiya amma masu imani sun san fa ma atani Allahu khairu mimma kuma, abinda Allah ya bada da imani da mulki da annabta yace ya fa alkhairi da abinda Allah ya ba Ya yace ku ce mata kalbo kafin ta zo din sai aika aka kinkimo gadanta cikin kifta ido sai aka aje shi sai ce nan kiro la ha arshaha nanzur a ta tari an ta kone gina lardi na layan salo ko ajiye mata gadanta mu ga cewa za ta iya gane shi ko kuma ita ma doluwa ce ba ta gane al'amura tana zuwa fadar abinda ta fara yin cikin cikin da shi shine gadanta kuma suka ce a tarihi ita kaɗai aka yi wannan gada ba kuma wanda ya taba ganinsa daga kanikawa ko kafin cocin da suka yi gadan ba a ƙara ba da dama an kera wani ba kuma yana ɗakinta to kai ka waye isa ya shiga ɗakin sarauniya in dai ba sarki ba ina fata mun gane wannan har kudin fadi zai shiga ɗakin sarauniya ne balle ya je ya ɗauko hoton garin ya ce a kera min sa kai yanzu aka ce gano hoton sarkin ganin sarkin garin ba ba ka aiki ba ina ka gan shi a ina za ku haɗu isa tana zuwa da ta gan shi sai jikinta ya fara tsayi shi kuma sai ya nuna mata ƙarfin mulki ya ce a haka za a rushiki haka gadanki yake kaga bai ce wannan gadanki ba sai ce a haka za a rushiki irin haka gadanki yake sai ta ce in eh, ka annahu in ta ce shi ne ita dai ta san tabaro na ta abbabau kuma ta yo gaba ya aka yi gadon ya riga ka zuwa in kuma ta ce ba shi ba ne ba kuma ya tabbata shi ne sai a ce ba ta da wayo ba ma kun san gudun su tana da kwanya sai ta ce ka an na huhu eh ga shi dai kamar shi ina ba samun gano ta ga kowane bangare ta da ta in dai ta fuskar ba da amsa ta da kisan ta da kinan ba ta ta ba ta gaskata ba to daga nan sai aka ce to tun da kun zo ran ke dade a matsayin ki na mai mulki shigo ɗakin da za mu tattauna ka san idan babban sarki ya kai babban sarki ziyara ko wani babban shugaba ya kai babban shugaban kasa ziyara akwai ɗaki da suke haduwa su tattauna to kafin ta zo hanyar shiga ɗakin sai aka fafe ƙasa sai aka saka ruwa a wajen sai aka yi tailin ɗinsa a sama kuma sai aka ɗauko glass irin mai cikin ɗin nan farikal sai aka ɗora a kai daga nesa sai ka zata ƙorama shi saboda haka sai ta wata wata korama ce aka yi yan karama da mutum sai ya taka ya wanke kafarsa kafin ya shiga ɗakin birki ila da halku ila da ne sa aka ce da ita shigo ga ɗakin tattaunawa mara ra'at lokacin da ta ga wannan koramar hasibat hulujatan sai ta wani ɗan karamin rafi ne wa kashafat an saqaiha da haka wai ita mai tsafta ita babba ita ta birni sai ta ɗage tufafinta don kasta ɓata da ruwa ashe ba ta san wannan ɗaga tufafin ba shi ne ƙauyanci kala yana ganin ta daga kan to an nuna an bi ta karfin mulki na an nuna an bi ta karfin mulki kenan innahu farhun mumarradun min qawarir aka ce taka korama ce amma an shimfida mata farin gilas duk wanda ya san tsarin mulki ya san akwai irin waɗannan dabarun na masu mulki wani daga cikin shugabannin ƙasashen misra lokacin da ƙasar amerika take musu barazana a zamanin bush na farko jamaluddin abdul nasir za ta yanke musu wuta za ta yanke musu kaza za ta yanke musu kaza sai yasa sai aka gina masa wani birni a bayan alkahira birnin ba wutan lantarki ba ruwan sha irin na famfo din nan ba titina ba motocin hawa ba ginin bulo da bulo ginin ƙasa ne sai rufe irin na da ake ce masa na ragaya din nan da wannan rufin zana sai irin rufin zana rayuwar karkara tafur in dare ya yi fitilan kwai ake kunnawa duk abincin birnin abincin gargajiya ne sai ga yato shugaban kasar amerika ya ce zo ziyara daga airport ana zuwa bakin inda za a shiga birni sai aka ajiye shi a mota sai a ce hau doki ya hau doki sai ga shi an shigo aka zauna aka sha ga iska mai kyau ga kaza ga kaza aka tattauna dare aka kunna a ci balbal aka ga haske sannan sai aka dace cikin gari sai ce masa ranka ya dade ya kaga rayuwa a wannan wani yace ai shi tun da yake a duniya bai tafa rayuwa a faya ne daɗi irin wannan ba ya ce to muna nuna maka ne ko da amerika ta ce za ta hana mu man fetur za ta hana mu wutar lantarki za ta hana mu kaza mu za mu iya rayuwa a irin wannan rayuwar kuma mu ji daɗi saboda kan shi ma sai ce da ka inda hulfar umar domin kawari tana ganin nan kaga sai ta ga alama ya tantanta wannan mutumin ba wanda za ta ki bane ba sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin ta yi imani a lokacin da imani zai mata amfani ta karbi shirya a lokacin da gariyar shiryar za ta amfane ba ba wai sai mutum ya ga tinkar wanda ka bai shi sa ya zo a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki yana karɓar tuban bawa mutukar bawa bai kai gargara ba mana mutukar bawa bai kai numfashinsa na ƙarshe ba dan idan ya kai numfashinsa na ƙarshe to ubangiji bai jima daukaka ba zai karɓi sa ba shine Allah yake faɗa ayatin da cikin suratul nisa'i wa laysa fi tawbatin lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza haba ahadahu al-maut qala inni tubtu al sai lokacin da mutuwa ta zo sai lokacin da ya gaba sarki sai Allah sai lokacin da ya ga wuya ta kai wuya sai lokacin da bakin talauci ya dajire shi sannan sai ce inni tubtu al Allah ya ce baya karɓar irin wannan tuwa walan da ya mutu da wani kuffar haka waɗanda suka mutu suna kafirai su ma ubangiji mai gaba ɗaukaka baya karɓar irin wannan tubansu shi isa a nan wajen Allah ta'ala ya ce falan ma a ja'ahum tsaru anan na billahi wahdahu wa na bima ne bihi shirke mun kafirce wa irin abin da adam yake hada bautar Allah da shi na gumaka mun ce musu ne Allah ta'ala ce falan yaku yanfa'um imanuhum irin waɗannan imanin su bai kasance zai musu amfani ba Nan mara au ba'asana lokacin da suka ga azabar mutano sannan ne za su imani ko imani ba zai musu amfani ba wasu da shi malamai suka ce duk al'ummar da Allah ya hallakar kafin fa ya hallakar da ita sai da annabin wannan al'ummar ya yi mata mummunan addu'a da aka wannan addu'a ba za ka bari imani ya musu amfani ba ku kalli annabi Nuhu alaihi salam sai da yayi wa al'ummar mummunar addu'a saboda tsananin kafircin yace rabbi la zama alal ardi min al kafirin dayyara ya Allah gida in na tururuwa ne a ban kasa kan ka shi. gidan tururuwa na kafirai in dai kafirai ne a ciki ya Allah a ban kasa kan ka bashi innaka in tazarhum ya Allah in ka bar yi yudillu ibadaka za su ci gaba da batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara kuma za su ringa kyankyasar 'ya'ya ba sai fajirai kafirai kaga sai da ya mutu wannan addu'a da to sai wannan imani zai masa amfani shi ma fir'auna abin da ya janyo imani zai masa amfani ba sai saboda addu'ar annabi Musa sai da ya masa bakar addu'a ya yace rabbana innaka atayka fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغلب على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم Ya ce, ya Allah kai ne ka ba wa fir'auna zinatan kayan ado wa amwalan ga dukiyoyi fil ayati duniya a gidan duniya rabbana li yuridu an sabilin Allah yana amfani da wannan dukiyar yana kadar da mutane yana batar da mutane gaban da tabarkinka rabbana qul ala amwali Allah shafi albarkar da cikin dukiyar washi duk ala qulubihim Allah rufe zuciyarsu tsawurar zuciyarsu fala yu'minu ta yadda ba za su imani ba hatta ya rauna azab al har sai sun ga azaba mai radari kuma haka aka yi kaga shi ne fir'auna yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin kaga sai da ga azaba mai radari kenan mun gane wannan shi ne Allah ta'ala an yi ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana lokacin da suka ga azabar sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi haka sunnar Allah take wacce ta gudana a cikin bayansa da suka saba masa duk bayan da suka saba masa kafin ya halakar da su sai sun nuna kwaɗayinsu a kan imani shi kuma Allah ya ce ba zai karɓi imaninsu ba wa fasira hunalikal kafirun a irin wannan yanayin a irin wannan lokacin za ka ga kafirai sun asararta domin ba za su amfana da abin da suka fara da imani ba Allah ta'ala ka kare mu wannan shine karshen ayoyin tafsirin suratul baqir dan haka za mu shiga cikin suratul fussilat Allah ya ce mu amin بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون wannan sura da take gaban mu ita ake kira da suna suratul fussilat an ambace ta da wannan suna na fussilat saboda Allah jalla wa ala ya ambaci wannan kalma ta fussilat a aya ta biyu ko ta uku a cikin surar kitabun fussilat ayatu wanda ma'anar kalmar fussilat shine bayani filla filla rarraba zance ta yadda kowa zai iya ganewa ta shahara a wajen malamai ana kiranta da suna suratul fusilat amma imam al-bukhari da imam al-tirmidhi shi imam al-bukhari a cikin littafin sa na sahihi Allah kai masa rahama haka imam tirmidhi a cikin littafin sa na sunan sun ambace ta da suna suratu hamim as-sajda hmm. suratu hamim wadda ake sujjada a cikin ta ta bambanta da suratu sajada wacce a baya muka ce ita ma ana kiranta da suna suratu alif lam mim as sajada ita a dangogin alif lamim ita ce suratul sajada su ma dangin hamim su ma suna da suratul sajada da haka ita ce wannan surorin da Allah ya saukar da su da alif lamim suna da sajada ita ce suratul sajada dai ke hmm. ina fata mun gano wannan kuma alu hamim ko awalu hamim irin suratul hamim hamim kamar zafir da muka karanta kamar wannan suratul fusilat da zamu karanta kamar zukhrufi kamar shura kamar lahadabi dukkanin su hawamim ne ana kiran an fara buɗe su da kalmar hamim hamim to su ma a cikin zuri'ar su suna da as surar da akwai sujjada a cikin ta to shi yasa imam bukhari da imam tirmidhi suka kira ta da suna suratul hamim as wasu daga cikin alarammomin kufa suna kiranta da suna suratul sajada irin yadda ake kiran suratu alif lamim as Sajada da suna suratu Sajada. mun gane wannan dukkanin malamai sun yi ittifaki akan cewa ita wannan sura makkiya ce mana an saukar da ita kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce sura ta 61 ta fuskar sauka Allah ta'ala ya saukar da ita bayan ya saukar da suratul zafir surar da mun karanta a yanzu suratul zafir ita ce sura ta 60 sannan sai aka saukar da suratul fusilat ita ce sura ta 61 daga nan ne sai aka saukar da suratul zukhrufi ita ce sura ta 62 a cikin jerin surorin alqur'ani da Allah jalla wa ala ya saukar sun yi sabani akan adadin ayoyinta a lissafin mutanen wato ainihin kufa suna lissafa ayoyinsa hamsin da hudu yayin da mutanen sham da kuma yayin da mutanen makka da madina suke lissafa ayoyinsa hamsin da uku su kuma mutanen sham da mutanen basra suna lissafa ayoyinta hamsin da biyu babban jigon wannan tsoron shi ne tabbatar da imani da tauhidi da bautar Allah shi shi kadai a ta akwai bayani akan gaskiyar alkur'ani da mu'jizar alkur'ani a cikin surar akwai bayani akan martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gaskiyar annabtarsa da yadda annabtarsa ba ta gajiyar da kwakwalan makiyansa suka kara karyata suka kasa karyata ta ko da sun karyata din kuma suka kasa kai ta kasa ina fata mun gane wannan shi isa ma a hadisi ya zo a cikin musnad na abdu ibn humayd kun saba ki ina cewa musnad na imamu ahmad ibn hanbal to yau musnad na abd ibn humayd ne Allah ya kansa da tarar rahama daga riwayar jabir dan abdullahi al-ansari shi wannan hadisi yana bayani ne akan yanda wannan sura ta gajiyar da kafarin sun kasa kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ta balle annabtarsa balle su kawo karshen da'awarsa jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa da yake cewa ijtama'at quraish yawman fasalu wata rana quraishawa sun yi mitin sai ya taro a cikin taron su sai suke cewa unzuru kun bi sihri wa kihanati wa shir mu nema a cikin mu ga wane ne wanda ya fi kowa iya tsafi mu nema a cikin mu ga wane ne ya fi kowa iya bokanci kuma mu nema a cikin mu mu ga wane ne wanda ya fi kowa iya tsara waka mu aika shi ya je ya zayiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya kawo mana karshen sa suka ce falyati hadha ar-rajula alladhi qad okay falyati hadha ar-rajula alladhi qad farraqa jama'atana sai mu tura shi ya je ya samu wancan mutumin wanda kan farraka jama'atana ya zo ya raba kan al'umma da da ana bautar gumaka da su kaɗai muka sani a matsayin alloli yanzu ya zo ya kwashi rabansa wasu sun ce allah kaɗai za su bautawa wanda ita ce hujjar yan son zuciya ita wai ai da ana zaune lafiya da ai duk abin da ake yi dai ake yi yanzu da kuka zo ne kuka raba kun mutane ko kuka ƙarya suke yi shekara nawa ne aka yi ana rigima tsakanin yancan ɗariƙar da yancan ɗariƙar iyayenmu da kakanninmu sun san lokacin da aka ringa rigima tsakanin yan sadalu da yan kabaru ko ba a yi wannan ba ba su kafirta junansu ba ba su daina bin junansu sallah ba ba su daina kaza ba su daina kaza ba to shi kenan sai a ce suna shi sun karɓa kan mutane dama shakkan ku ba a haɗe yake ba ina ba ta mun gane wannan kuma har yanzu kan ba a haɗe yake ba haɗin baki ne wai dan a kayar da gaskiya amma ba ba haɗin zuciya ba ce ba wannan zuciyarsu ba a ta ba Inda har yanzu suna da aƙidar ɗan wannan ɗariƙar kai ya kai wa shehun wancan ɗariƙar ziyara wannan rubutacce ne a cikin aƙidar sananne ne a cikin damar har yanzu suna da aƙidar cewa ɗan wannan ɗariƙar kai ya salatin wancan ɗariƙar in salatin ka mai mukulli ne tsaya a kan mai mukulli in tunajina ne tsaya a kan tunajina kuma kowane falalli na sa yake ambata to ba ku ga ku yana wayo ku ka ga bukar ka ga da waye mu shine suka ce falyati hadha ar-rajul alladhi qad farraqa bayna jama'atana yaje ya samu wancan mutumin da ya raba kan mutanen mu washan mata amrana ya dabarbartar da al'amuran mu wa abadina na kuma yake aibata addinin mu wani irin wannan gaskiyar ba in ka faɗa sai a ce ka zage su yanzu dan Allah akan abin da na faɗa zai karya shi menene wanda tarihi bai rike an yi shi ba in haɗin kai kuke so to sai ku zauna ku yi mitin sai a ce to shi kenan ni abin da nake kai shi ne daidai kai abin da kake kai shi ne kuskure aje na kama hada a namu to a nan ne muka san kun haɗa kai amma masallacinka daban masallacinsa daban da'awarka daban da'awarsa daban zawiyarka daban tasa daban muridanka daban shawursunsa daban shi ya rika sharbi kai ta rika bandiri kuma ku ce mana kanka wa da kuke da ba ta wuta yau mu ji an yi gangami ɗaya ya yafe wa ɗaya a zo a haɗa ƙarƙashin shehu ɗaya to sai ta ban cewa an haɗa kai kun gane wannan na to in kwa kowa yana jin yana da yancin yayi abin da ya fahimta to ai kan mu muka fi ku yancin ne abinda muka fahimta dan mu muke karantar da hajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata mun gano nan in dai kuna da yanci wancan ya rike nasa wancan ya rike nasa to mu ma ku daina tsangwamar mu mu ma mun rike namu ba shi kenan ba kuma in gaskiya ta zabo za mu faɗe ta kuma a bayyana a fili ba na mu da yake mun gano wannan suka ce yukallimu sai wannan mutumin da za mu tura sai je magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan zurma za ya ruddu alaihi sai mu ga wata ansa zai bashi suka ce a samu kwaro mai kwakwalwa hatsabibi matsaji boka mawaki mai salon sarrafa harshe a tura masa ya kure shi mu ji wata amsa zai iya bayarwa faƙalu a cikin ɗan mitin zai wasu da ce ba na alamu ahadan ghaira uqba ibn abi rafi'a abu walid kenan suka ce ba mu san wanda zai iya wannan aikin a cikin quraishawa ba sai wani mutum da ake kira da suna abu walid uqba ibn abi rafi'a suka ce har tsabibin mutum ne akwai harshe akwai sakon fitar da zance ga shi su cikakken boka ga shi tankirin matsafi ga shi hatsabibin mawaƙi duk abin da ya tsarka wa yaro sai an san ya yi magana a kai ina ba ta mun gane wannan faƙalu sai suka kira suka ce an ya abal wali ya kai abul wali sai muka zaɓa fa a samu ubbatan mu abi rabi'a sai ubba dan abi rabi'a sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙala sai ce da shi ya Muhammad ya kai sha ya ba abin yabo anta khairun am abdullah ina so ka gaya mun anta khairun am abdullah da kai da mahaifinka abdullahi wa ya fa alkhairi Eh, an zo da hatsari barci da irin yadda ake gaya muku ku yi zuzu eh. to ai addinin yanzu iyayen naka ne ba kyau to yaya makomar iyayenka irin ke tilka ummatun kada kalat na ha ma kasabat wa ala ha ma kasabat wala tusaluna amma kanu ya'malu ba wanda zai tambaye aikin babana ba wanda zai tambaye ni yaya babana yi in na je lahira ni za a tambaya ne nayi ina ba ta mun gane wannan a tawa sauri kai ka ce tun daga can haka ake wa juna wasiya da wannan fasa kasar rasulun bahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzala ya shiru bai ce masa komai ba sai gogan na kai kada kai ce to na ma kure shi ana eh na yi nasara akan ba nan fadala sai ya ƙara cewa da shi an ta khairun am abdul mutsalibi to da kai da kakanka abdul mutsalibi wa ya fi wani zama daidai wane ne ya fi wani alkhairi فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في منزل الله صلى الله عليه وسلم ينشر فقال سيم mutumin yace da shi shi Abu Walid Uqba ibn Abi Rabi'a sai ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa in kunta tazumu anna haula khairun minka Ko in kana iya cewa waɗannan sun fi ka alkhairi ka yarda faqad abadul alihatan lati allati ibta to fa sun bauta wa allolin da kai kake aibatawa a mun gane wannan wa in kunta tazumu annaka khairun minhu in kuma kana jin cewa ka fi su alkhairi ka ga yanzu an hada shi jima da iyayensa da kakannin ka kenan fatakallam hatta nasma'a qawluka hatta nasma a tsawulaka to yi magana mu ji amsar da za ka bayar kaga da ya ce iyayensa an samu bakin mara ya ce eh, sun ce iyayensu duk arna ne sun ce iyayensu duk kafirai ne ina fata mun gano wannan kaga an haɗa wa mutum rami ya fada gida. shi yasa da ya maka wannan ja masa aya yanzu ba amsa ce ta fito daga harshen bakinka ba a'a kalmomin bakinka da suka yi magana irin zancen Allah ne zancen Allah ka karanta masa in ka duwan da yi irin wannan tambaya na ce ne masa tilka ummatun ka da salat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wa la tus'aluna amma ya ya'malu ba wanda za a tambaya ne yi aikata ba dan Allah ba ba shi amsa ba ba mun gane wannan inna wallahi sai ya ci gaba da cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ra'ayna sakhlatin qattu ashama ala qawmin kamila ba mu taba ganin mutum wanda ya zo ya kawo rikici ya kawo hargitsi ya dabarbar al'umma irin yadda kai wa al'umma ta wai haka su ya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace farwasta jama'atana da kanmu a haɗe yake muna bautar kuma kanmu ka zo ka raba kanmu wa shammatta amrana sannan ka zo ka dabarbantar da al'amarinmu wa ibta dinana ka aibata wato ainihin ka aibata addininmu wafa fa bahna fil arab wa fa fil arab ka je ka kunyata mu a idan larabawa hatta na tsara fihim annabi ƙuraishin fahiran ga shi nan laraba suna ta tsibiri cewa an samu sabon matsabi a cikin ƙuraishawa to matsabi shi ya mace kansa ko kan gashi na aikin tsafi ai su suka yi masa sharri da kalma mun gane wannan wa annabi ƙuraishin kahinan wasu laraba suna can suna tsibiri suna cewa wai a cikin ƙuraishawa an samu boka wallahi ma nan zuru illa ni sai hasil qubla an yankoma ba'duna ila ba'din Ya ce yanzu fa gari ya daure kici gari ya yi dumi zukatan mutane ya zo iya wuya ba abin da muke jira illa mu ji kururuwar ihu irin na matar da take naƙuda shi ke nan da mun ji irin wannan kururuwar ihu din an ya koma ba'abuna ila ba'abin bin tsoyobi shafin ya wa shafi ya wa shashi da ta kubba. mu fare yaƙar mu hatta na tsamfana ayyuhar rajul ƙarshe tun mu kashe junan mu kuma kai ka janyo kai wannan mutum In asali na ba da bugarwa sun zaɓo ne da in kana ma to na yi kayi shiru zance na ya shige ka to mu tsaya mu tattauna mu samu matsaya in kana inda na bi kalhaja in kana ma in ya kasance ma bikal hajatu kana da bukata ne jama'a na laka hatta ta gona azna quraishin rajulan za mu tara maka kuɗi sai ka fi kowane mutum kuɗi a cikin quraishawa wa in kana ma bikal kalba'atu in kuma aure kake so da kusantar mata fakhsar ayya nisa'i quraishin shi ita, ka gidan quraishawa duk gidan da kaga yarinyar da sai maka zabota fallata zawwaje ka ashirin za mu aura ma mata goma a jabakin ta kai shiru fasada rasulun bani sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi faranta ka gama maganar ka kala mm-hmm. sai ce da annabi na'am eh na gama magana ta fasada rasulun bani sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da shi bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatu قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عارضون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له, وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وبينا السماء الدنيا بمصابيح وحزبا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود zuwa nan wajen kafarra sai ruga da wuri annabi yana karanta wannan sai fasa da hukuma sai hukuma ya ce hasbuka hasbuka hasbuka ya isa ya isa kewar na inda ka zai ruhada ni da na eh aljanun da ne suka gani ka san na suna da aljanu ko yake ma inda ka zai ruhada mun san ba ka da komai dama sai wannan fara fara ja ila quraishi sai uku ba ya koma wajen quraishawa fa qalu sai suka ce da shi ma wara'ata ya kuka yi da mutumin qala sai ce ba ya taraktu shay'un ara'an lakum tukallimunahu illa kallamtuhu wallahi da naje ban bar wani abu da na san cewa in kuka ji za ku yi masa magana a kai ba ni ma sai da na yi masa magana a kai. qalu fa hal ajabaka suka ce to ya ba ta amsa Ƙala, na'am sai ce e eh, ya ba na amsa qalu sai suka ce fa ma ƙala. to me ya baka amsa a kai? Ƙala, sai ce wallahi wallazi wallazi na sabaha baniyatan ina rantsewa da ubangijin da ya gina dakin ka'aba a matsayin gini ma fahimtu shay'an min ma qala yayi ta jan wani larabci amma ban gane komai a cikin abin da yake faɗa ba غير أنه أنزركم سائقة مثل سائقة آل وثمود ni dai abu ɗaya na rike ya ce yana gargadin wallahi musibar da ta afka wa adawa da samudawa kuma in ba wasa ba za ta afka muku ƙalu sai suka ce wai laka tana da kaushi yukallimuka rajul bil arabiyya mutum ne maka magana da larabci mata da bi ma kala kana ba kuma ka baka ce bai gane abin da ya faɗa ba kala sai ce wallahi ma fahimtu shay'an min ma kala ni dai duk abin da ya faɗa ban gane komai ba zaira zikru sa'iqa inda kadai na rike inda ya ambaci azaba <laughs> wato makomansa shi kawai ya rike mun gane wannan to saboda haka wannan hadisi yana nuna mana irin yanda ita wannan sura ta gajiyar da ƙuraishawa take nuna musu wato ainihin gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallama lokaci ya ce ya cinye har da doriya sai mu dakata a nan wajen abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko ci taban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadaka al mu'minin al mujahidin al muwahhidin fi kulli makan ya rabbal alamin Allahumma amin fi awqanina wa aslih a'immatana وولاة أمورنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اكفر